Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkan mu da sake saduwa da ku a wannan tashar tamu ta gaskiya 24 TV. A yau mun kawo muku jerin jarumai mata na Kano da suka fi karban albashi. Amma kafin nan kada ku manta ku danna subscribe da kuma alamar karrawa don mu samu shirye-shiryen mu. Mun gode. Gaskiya 24 wannan bincike ne ta leji hausa.com da suka aiwatar ba bincike ne na gaskiya 24 tv ba masana'artar kaniwood allah ya albarkace ta da kyawawan mata kimanin guda 500 na yankin nahiyar arewacin najeriya waɗanda suke da kwazo da ilimi da kuma sura ta jiki wannan ne yasa aka gabatar muku da wani bincike domin gano muku ainihin nawa ne jaruman suke samu a wannan masana'anta. hakan yasa aka zo muku da sunayen jarumai mata guda goma waɗanda suka fi daukar albashi mai soka a masana'antar daga shekarar 2018 zuwa 2019 ta goma zainab indomi zainab indomi ta zama ta goma a cikin jerin sunayen bayan ta masana'anta a shekarar 2018 akalla tana samun albashin naira 725 Ta tara Fatuwa Sham. Fatuwa ta kasance kyakkyawa mai amana da hakuri. Hakan ne ba ta damar zuwa ta tara a cikin jerin jaruman. Tana karban albashin akalla naira dubu ɗari tara da biyar. Ta takwas Maryam Bud. Maryam Bud wacce aka fi sai da Jijan Galam. Ita ce ta yi nasara ta zo ta takwas a cikin jerin jaruman. inda take karban albashin naira miliyan dubu ɗari biyu da da sittin bakwai. Na bakwai Maryam Yahaya. Maryam Yahaya ita ce ta fita ta bakwai a cikin jerin fitattun jaruman. Kuma ita ce fitacciyar kuma sabuwar yar wasan hannun wacce tauraruwa take haskawa a wannan lokacin. Tana karban albashin a kalla naira miliyan da dubu da hudu da arba'in da tara. Ta shida Halima Adete. Ita ce jaruman na Halima Adete ita ce ta yi nasarar zuwa ta shida a cikin jerin jaruman. inda take karban albashin naira miliyan daya da dubu da takwas da goma sha daya a cewar leji hausa ta biyar jamila na gudu jamila na gudu wacce kwanan nan ta dan yi sanyi a cikin harkar fina-finan hausa ita ce ta yi nasarar zuwa ta biyar a cikin jerin jaruman inda take karban albashin naira miliyan biyu da dubu da arba'in da biyar ta hudu ita ce aisha aliyu samiya aisha aliyu samiya wacce aka fi sani da samiya ita ce ta yi nasarar zuwa ta hudu a cikin jerin jaruman inda take karban albashin naira miliyan biyu da dubu dari biyar da talatin da biyar a cewar leji hausa ta uku ita ce hadiza gabon Hadiza Gaban wacce aka santa a bangaren taimakon gajiyayyu da marasa karfi ita ce ta nasarar zuwa ta uku a wajerin jaruma inda take ɗaukar naira miliyan biyu da dubu ɗari tara da hamsin da biyu. Ta biyu Nafisa Abdullahi Nafisa Abdullahi fitattun jaruman da ta yi suna a fim da Wusai wata rana ita ce ta yi nasarar zuwa ta biyu a cikin jerin jaruman. inda take karban albashin naira miliyan uku da dubu ɗari biyu da sittin a cewar leji hausa ta ɗaya rahama sadau rahama sadau fitaccen jaruman nan yar jihar kaduna wacce jama'a suka dinga yin cece kuce akan halayenta ce ta yi nasarar zuwa ta ɗaya a cikin jerin jaruman kuma ita ce ta fi kowa karban albashi a kani tana karbar kimanin miliyan uku da dubu dari shida da ishirin da biyu kamar yadda muka faɗa muku a baya wannan bincike ne ta jaridar leji hausa mun gode da wannan kallon wannan bidiyon da kuka yi mun gode mun gode sosai daga gaskiya tun tv